This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali daga birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin 30 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga takwarorinsa da suke halartar taron koli da ake a kan canjin yanayi a birnin Paris akan cewa ya kamata su kara zage dantse wajen rage dumaman yanayi. Papa Roma Francis kuma yana kan hanyarsa ta koma Rome bayan ya kammala ziyarar kasashen Afirka guda uku. Sannan Firaministan Turkiyya kuma ya faɗa yau cewa kasarsa ba za ta nemi gafarar kasar rasha saboda kakkaɓo jirgin saman yakin rasha da kasar ta yi a makon jiya ba kanun labaran kenan gwamnatin jihar kano tana bincike masababin gobarar da ta auku a makarantar 'yan mata ta jagona da ta yi sanadin mutuwar ɗalibai bakwai ba wutar lantarki ba ce kuma ba wutar rushe ko bane wanda dama ba a sa amfani da shi wannan wani ibtila'i ne ya zo yau ne kuma ake kyautata zaton jam'iyyar apc za ta sanar da wanda zai gaji marigayi abubakar audu a takarar gwamnan jihar kogi muna da rahoto sai kuma jamhuriyar niger inda jam'iyyar mpr ta bayyana dalilanta na yanke shawarar goyon bayan shugaba mai ci yanzu a zaɓe da na gaba amma mu mun tsaya a akan a bisa ga dokokin zaɓe da kundin tsarin mulki ta tanadar za mu aiwatar da zaɓe ranar asabar biyar ga watan gobe. Yusuf Arande zai shigo da ilimi garkuwar ɗan Adam sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Litinin shugaba Barack Obama na Amurka ya kira ga takwarorin aikinsa da suke halartar taron kolin da ake yi a kan canjin yanayi a birnin Paris na kasar Faransa cewa ya kamata su ƙara zage dantse domin kuwa za a auna nasarar da suka samu ta hanyar kawar da wahalar da ake sha a duniya. Shugaba Obama ya ce shugabannin da suke halarci ko kuma suka halarci wannan taron kolin burinsu ɗaya ne na ganin cewa an rage yawan hayakin da ke gurɓata yanayi da kuma rage ɗumamar yanayi inda ya yi misali da ci gaban da amurka da wasu ƙasashe suka samu ta wannan fanni ya ce burinsu shine ganin cewa ci gaban da suka samu ya zama jadawali mai ɗorewa ga ci gaban bani adamu ya yi kira ga mahalarta taron da Sina'am da wani tsarin da zai baiwa kowace ƙasa damar cika alƙawuran da suka yi yanzu haka paparoma francis yana kan hanyarsa ta komawa rom bayan ya kammala ziyarar kasashen afirka guda uku da ranar yau litinin fafaroma ya tashi daga jamhuriyar afirka ta tsakiya bayan da ya yi ba a gaban dubban jama'a da suka taru a filin wasannin bangoi babban birnin jamhuriyar afirka ta tsakiya tun da farko a babban masallacin birnin bangoi paparoma ya ce da krista da musulmi 'yan uwan juna ne a saboda haka ya ce tilas ne tare waɗannan addinai guda biyu su watsi da tsana da yin ramuwar gayya da kuma tarzoma musamman tarzoma da ake rabewa da, da sunan addini ana yi ya ce ziyarar da ya kai kasar wadda ke fama da rikicin siyasa da arangamomi tsakanin 'yan yakin sa kai musulmi da krista ba zai kammalu ba ba tare da gaya mana wato ba tare da ya gana da al'ummar musulmin ba To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa ba za ta nemi gafarar ƙasar Rasha a saboda kakkaɓo jirgin saman yakin Rasha samfurin jet da ƙasar ta yi a makon jiya a kan iyakar ƙasar da Siriya ba. Firaministan ya yi wannan furucin ne ga 'yan jarida bayan wata ganawar da ya yi da shugaban kungiyar ƙawancen tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg a birnin Brussels, ƙasar Belgium. Ya ce mayakan ƙasarsa sun yi alhakin da ya rataya a wuyansu na kare sararin samaniyar ƙasar. Firaministan ya bayyana fatan Rasha za ta ƙara yin nazari akan azawa ƙasarsa takunkumin tattalin arziki. da shugaban rasha vladimir putin ya ba da sanarwarsa domin mai da martani ga al'amarin kakkaɓo jirgin saman. Takunkumin zai ƙayyade yawan kayayyakin da Rasha take saye daga Turkiyya da haramta ko kuma hana a sabunta kwangilar 'yan ƙasar Turkiyya da suke aiki a Rasha. Jirgin saman Rashin da Turkiyya ta kakkaɓo ya faɗi a wani yankin ƙasar Siriya. Dukkan su Turkiyya da Rasha sun samu saɓanin ra'ayi akan hanyar da jirgin ya bi. Turkiyya ta ce jirgin ya keta ƙa'idar sararin samaniyarta. ta. yayin da ita kuma rasha ta dage akan cewa jirgin bai bar sararin samaniya ko kuma kasar syria ba an shirya shugaban kasar afghanistan ashraf ghani zai gana da prime minister pakistan nawaz sharif a gefen taron kolin da ake a birnin paris taron da prime minister ingila david cameron shi ma zai halatta kafofin gwamnatin pakistan ne suka shaida murya amurka batun yin taron za a yi wannan ganawa ce a yayin da amurka da china da kuma pakistan suke ƙara yunkurin ganin an koma ga yin shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin afghanistan da shugabannin kungiyar taliban da nufin kawo karshen yakin da ake fafatawa a afghanistan ana son ran bangarorin biyu za su tattauna hanyoyin sassauta zaman tankiya su yi aiki tare domin komawa ga yin shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin jami'an afghanistan da na kungiyar taliban da suka cije amurka ta samu sahihan rahotannin da ke cewa cikin kwanaki biyu masu zuwa za a kai wani hari afghanistan a saboda haka take kira ga amerika da su yi taka tsantsan sosai wajen yin zirga-zirga a kabul babban birnin kasar babu wani ƙarin bayani dangane da wuraren da za a kai hari ko lokaci da kuma wani irin hari ne za a kai yau litinin ofishin jakadancin amurka da ke afghanistan ya ba da wannan labari a wani sakon gaggawa da ya aikawa a amerikawan da suke zaune a ƙasar haka kuma ofishin jakadancin ya yi wa amerika shaidin cewa su guji kai ziyara ƙasar damuwa a kan matakan tsaro tuni ya tilasta wa ofishin jakadancin amurka rage ma'aikatansa ofisoshin jakadancin wasu ƙasashe da ƙungiyoyin agaji su ma sun ɗauki mataki makamancin na ofishin jakadancin amurka a kabul babban birnin ƙasar ta afghanistan Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Kano inda wata gobara ta tashi a makarantar sakandaren kwana ta 'yan mata da ta yi sanadiyar rasuwar ɗalibai bakwai sama da 25 kuma suka jikata. tuni dai gwamnati ta umarta rufe makarantar da ke garin jogana a yankin karamar hukumar gezawa ga rahoton da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya aiko mana daga kan mataimakin gwamnan kano farfesa hafiz abubakar wanda shine kwamishinan ilimi na jihar shine ya bada wannan umarni yau da rana bayan da ya ziyarci harabar makarantar mai nisan tazarar kilomita ashirin daga birnin kano mataimakin gwamnan ya jajanta wa iyaye tare da yi musu ta'aziyya sanadiyar mutuwar 'ya'yan nasu yanzu haka dai ɗaliban da suka jikkata na can a asibitin murtala da na muhammad abdullahi wase inda likitoci ke ci gaba da duba lafiyarsu abdullahi yahuza kura shine babban daraktan ayyuka na musamman da harkokin gudanarwa a hukumar kula da makarantun sakandaren jihar kano gaba ɗaya rufin ɗakin da yake kuma shine babban ɗaki a makarantar ya ƙone sannan yaran saboda firgici da inda wutar ta kama ba a san daga inda ta kama ba tun da cikin dare ne wajen karfe takwas ne suna shirye-shiryen kwanciya allah ya sa ba su bacci ba to sun shiga ne dinsa wani abu ya faru kuma babu wutar lantarki ma kamar inda aka tabbatar mana kwana uku a garin so ba wutar lantarki ba ce kuma ba wutar risho ko kendil bane wanda dama ba a sa amfani da shi wannan wani ibtila'i ne zo wanda yara da yawa sun jikata yara 25 ne suka jikata waɗanda suka mutu akwai wanda suka rasu guda ne guda bakwai ne a can mai girma kwamishinan ilimi deputy gwamna shi ma ya zo ya same mu a bisa haka ne ya umarta cewar aka yi ba da umarnin cewar a rufe makarantar domin a samu damar yin gyara kuma da bincika faruwar abin da yadda za a yi maganin aukuwarsa a gaba zuwa lokacin da aka gama gyara wannan makaranta ta 'yan mata dai da ke garin jogana tana da jimlar ɗalibai dubu biyu da guda hudu yayin da ɗakin da ya kone ɗin ke ɗauke da ɗalibai fiye da ɗari biyu yanzu dai iyayen yara na ci gaba da kwashe 'ya'yansu daga wannan makaranta tunda hukumomi sun ba da umarnin rufe ta har sai an kammala gyare-gyaren da gwamnati ke muradin gudanarwa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon kullum. To a gaida Mahmud sai kuma batun zaben gwamnan jihar Kogin Najeriya inda ɗan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamnan da aka gudanar ya rasu kafin hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaben. Yayin da jam'iyyar APC ke neman mafita, jam'iyyar PDP kuma na ikirarin cewa kamata ya yi a sanar da ɗan takarar a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. bayanai dai da ke fitowa daga jihar kogin sun nuna akwai rudani matuƙa game da zaben wanda zai mai gurbin marigayi abubakar audun tun bayan da hukumar zaben najeriya ta baiwa apc damar kawo wani ɗan takara a jihar kogin rahotanni ke nuna cewa ra'ayin 'yan jihar kogin ya kasu kashi uku da masu ganin cewa ɗanɗan marigayi abubakar audun ne ya dace ya mai gurbinsa a ɗaya gefen kuma wasu na ra'ayin alhaji yahaya bello doka ta ba dama domin shine ya zo na biyu a zaben fidda gwani na takarar kujerar gwamna a jihar kogin a jam'iyyar ta apc yayin da a can gefe guda kuma jam'iyyar pdp ke ganin gwaninta ne kawai ya kamata a ba babu ma wani zancen zaben cika gurbi suleiman abdulmalik jigo ne a jam'iyyar apc a jihar kogi kuma sakataren labaran margayi abubakar audu ya ce a yanzu haka suna gudanar da wani taro akan wannan matsala da shugabannin apc a abuja eh muna da mitin yau daga mitin na yau zan yi yasan inda muka dusa wani lokaci za ku yi mitin din eh an ce karfe uku na ranar nan national headquarter yanzu kai kana ina na dan shiga abuja kenan akan wannan yanzu kenan duk makaraban apc na nan kogi suna abuja kenan dukkan na'am To amma a gefe guda kuma jam'iyyar PDP ta ce babu ma dalilin neman wani ɗan takara domin kuwa Kaftin Idris Wada na jam'iyyar PDP ne kawai ya dace a ba in ji jigon PDP a jihar Kogin Honorable Yusuf Indagi Abubakar. Ɗan takara wanda kuma yake da rayayyen wancan matattu kuma ku a Supreme Court abu da aka kira wannan yanzu kuna so ita kotu ta dakatar da bayan wannan zaben kenan na asabar bai zuwa. Fama dakatarwa ba ta soke yin ta a dauki abin a ba gwamnati mu shine rayayye mai ƙuri'a rayayye. Dama dai tuni wannan lamari na jihar Kogin ya dama lissafin lauyoyi da masana harkokin shari'a a Najeriya. Lauya Abdulmalik Sarkin Daji ga abin da yake cewa akan wannan batu. Dan yanayin wannan lokaci da ake ciki wancan da ya ci na biyu a firamare ɗin da ya kawo abu shi ya kamata a ce APC ta mamaye to yanzu ita pdp ta ce za ta je kotu kana gabatar da wani dalili eh to muna saurara mu ga dalilin da za su bayar domin ne najeriya ba ta taɓa samun matsala makamancin wanga ba babu kuma doka a electoral act babu doka a suna su dokan na pdp ko na jam'iyya da indan matsala makamancin haka ya faru ga yadda ya kamata a yi maganin shi A yanzu dai a iya cewa kallo ya koma jihar Kogin domin ganin yadda wannan dambarwa za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A bar haɗamar mukami a tsaya ai aiki don a jihar da girma. A bar yin haɗamar mukami. To bari kuma mu karkare a jamhuriyar Nijar inda jam'iyyar MPR ta bayyana cewa za ta goyi bayan shugaban ƙasa mai ci yanzu Yusuf Muhammadu a zaɓe na gaba. Wakilinmu Sule Mumuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. batun karfafa zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa su ne mahimman hujjojin da jam'iyyar mpr jamhuriya ta ce ta dogara da su wajen yanke shawarar ba da goyon baya ga takarar shugaba isu muhammadu tun a zagayen farko domin ba shi damar ci gaba da ayyukan samar da tsaron da ya dukufa a kai tun ɗarewarsa karaga a shekarar 2011 shugaban jam'iyyar ta mpr jamhuriya albade abuba ya ce da mugunyar rawa gari cin tashi in ana lissahi ana nazari parti na kwana 46 sk ya shirya ma zaben shugabanci ana iya zuwa a cika takardu ko kuwa dauke ɗan takara a kai shi na biyu inda akwai haluluka akwai haluluka waɗanda suka kama a gwamnatin ganin haɗin gwiwa har a yanzu mine da dalilin da za mu hiddo wani ɗan takara kuma mu ce za mu jayayya da wanda muka ce ma gaban duniya duk gaban shaidu duk ke mun zo mu kama bishi in ba mu yarda ba da ra'ayoyin firizidan isufu ko ko da ayyukan da ya ce tun da farin farko na daidai ba mu shiga gwamnatin shi a can baya jam'iyyar MNC nasara wacce ita ce jam'iyyar albade abuba ta asali ta sha zargin masu mulki da amfani da albade abuba da makarrabansa domin rikita jam'iyyar ta kasa kai labari a zaɓe mai zuwa saboda haka rabilu alhashi kane ya ce sun ce ba su takara za su kama ma farta ɗaya shugaban ƙasa muhammadu isu ka gani sai mu ce abin da muka zanke ɗin dama da ya so shi ya amshe jam'iyyar ya ba su haka ɗin ta tabbata gaskiya kenan ka gani dama ba 'yan siyasa bane a wani lokaci muka zan ce musu ko agolan tarayya ko kuma karnan halartar tarayya to yau gaskiya ta hito da kanta a nata bangare jam'iyyar pendes tarayya mai mulkin nijar ta yi na'am da goyon bayan da kawayenta ke kawo wa ɗan takararta wanda a cewar wani jigonta kalla hankurau wannan alama ce ta nuna kishin ƙasa. Nijar salon siyasa ya fara sakewa mutane suna dibin abin da zai amfanin ƙasa ba abin da zai amfanin kansu ba wannan shine zai sa Nijar ya ci gaba lokacin da ƙasa na cikin wani hali sai an gama ƙarhi a A ranar 21 ga watan Fabrairun shekarar 2016 ne 'yan Nijar na ciki da waje za su halarci runhunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'ar 'yan majalisar dokokin ƙasa da ta shugaban ƙasa lokaci guda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ba ku shi da gaba ba alheri ba ba ku dibi liberia irin haka inda ya kai su ku dibi congo irin haka inda ya kai su ku dibi sierra leone haka inda ya kai su ku dibi burundi irin haka inda ya kai su mu shirya kanmu in kasan muke so ku shirya To madalla kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safe ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja da haushi ɗare ɗan to shi mara. Jama'a masu shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya ƙare mu da lafiya mai umfani baki ɗaya amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, muna ci gaba da bibiyar halayen da malaman makarantun firamare ke ciki a baki ɗaya ƙasar Najeriya, wanda a wannan satin mun mai da hankali ne a yankin jihohin gabashin ƙasar, duk da cewar yankin gabashin ƙasar. ya shiga wani hali na koma baya ba kawai a ɓangaren ilimi ba har ma da sauran harkokin yau da kullum bisa tashe-tashen hankula da suka fuskanta na tsawon wasu shekaru. To abin tambaya anan shine wai 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram ne kaɗai suka zama sanadiyar koma bayan ilimi a yankin? Ko kuwa har ma da sa hannun hukumomi? Wasu malamai da abokin aikinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da su. sun bayyanar da cewar rashin kayan aiki da kyautata jin daɗin malamai na ɗaya daga cikin abubuwa da suka durƙufar da ilimi a yankin baya ga 'yan ƙungiyar ta boko haram ƙwalƙoliyar daraja shi hau ɗare ɗan to shi mara ilimin yan iya magana dai kan yi wa malamai kirarin tica uban karatu sakamakon gudumawar da malaman kan bada wajen bunƙasa ilimi da ke zama gishirin rayuwa to sai dai kuma duk da rawar da malaman ma kan taka da alamun kirari nan da ake wa malamai na cewa ladan ku sai a lahira na fa neman komawa gaskiya musamman ma malaman da kan karantar a ƙauyukan karkara a arewa maso gabashin najeriya Malaman na yi habo na ma cikin malaman da aka tura karantarwa a wata makarantar firamare da ke yankin fufore da ke gabashin jihar adamawa to karantarwa dai alhamdulillahi muna dan tattabawa ya wahalan karantarwa yake a gaskiya wahalan karantarwa kan akwai shi gashi ba kayan karantarwa ba ajujuwa wani lokaci a gindin bishiya muke karantarwa kai din abun ba ta cewa to kamar tabbatun batun haƙoƙi kuma fa to matsala kan kai ma ka san shi musamman ma malamai to ya batun maganan albashi kuma albashi a gaskiya biya kan yanzu ma har yanzu ba biya mu ba kusan wata biyu an kusa shiga wata na uku. To ya rayuwa take ba albashi? A gaskiya rayuwa ba albashi kan kai ma ka sani akwai wahala. ga kuɗin mota da muke bi mu tafi gurin aiki abinda za ka je ka tsaya ka karantar baka ci abinci ba ne duk kaga ba abinda ba zai haɗu ba kenan duk wahala kan akwai shi muna dai lallabawa me kuke so gwamnati ta yi gaskiya muna roƙon gwamnati ta taimaka ta biya mu don mu ma mu ji ƙwarin gwiwan karantarwa mu ma in ana dan ba da ana ba wa ma'aikata lon mu ma a rinka taimaka mana a sa mu a ciki don mu ma mu ana barin mu a baya ba kamar sauran ma'aikata ba me yasa kuke so lon muna so to kaga in kace za ka tara kuɗin ka saya abun na da wahala amma in aka baka nan ka san ana bin ka bashi dole za ka so ka sauke nauyi da ke kanka shi ko wani malamin wanda ya kai matakin shugaban makaranta malam dan ladi das ya ma danganta rashin matsuguni da kuma mai da hankali daga iyaye a matsayin dalilin da ya sa wasu makan jefar da alli musamman ma idan aka tura su kan tarawa a makantun da ke kauyuka karantar a karkara kam su akwai matsala matsalan kuma shine yawancin mu wanda suke can suna fama da rashin kayan aiki da kuma filin da yara suke samu su zanna ma a titis kullun yara za gansu jikin su duka kasa ba filin zama ba filin zagaya mai kyau kuma amma sai dai malamai kam suna da matsala consular da yawa to kamar ya batu maganan kan wata biyu yanzu dai muna ciki ba kuɗi wata biyu muna nan ba abin da za mu ce sai dai kawai mu ce gwada Allah sa gwamnati ta dube mu ta gera mana ta in ba biyan ko ya kuke fuskantar tafiya a kasar kan muna shan wahalar zuwa kan yanzu akalla a muradin yanzu da mai ya tashi nan wanda zai tashi daga cikin gari ya je kawai yana shan wahala sosai ga taka ba mashin yadda aka yi abin da ya akwai wahala sosai wani batu kuma shine aka ta wasu wurare akan baiwa malamai abin da ake kira rance ko su sayi mota ko su ba kamar loan a ku ana baku ba ba mu ta ne ake ba mu yanzu ka babu to me yasa ba a baku yanzu to a kasar da yanayin da yadda kasan take yanzu ana bayarwa amma abun yanzu an kwambi babu yanzu to kamar me kuke so a yi muku eh to muna son gwamnati duba ta yi mana agaji ta ba mu taimako wanda at least kowane malami shi ma ya zamanto yana da muhallinsa yana samun da muradin abu da zai samu je filin aiki saka don a kasari wani zai tashi daga kauye sake zuwa kauye at least ana zuwa lectin zuwa filin aiki amma inda an samu mana an gina mana filin zama at least ayyuka za su tafi su mutu kowa at least zai samu aikinsa kai tsaye to kamar su yaran suna muna cikin kanta daga ga ɗauki yaro a ci babansa ce ya je duba su dabbobi in ya so daga bayan tara ya sake dawo ba su da yawa dole su je su yi musu aikin gona ana cikin ranar karatu da yaro ka sadu da yaro zuwa filin aiki sai ce kai baban sai ce je gona to ko mai masana ke cewa ne game da wannan matsalar malam abdulhamid dahir bomo wani tsohon malamin makaranta ne a arewacin najeriya matsalolin da suke fuskantar malaman makarantawa musamman wanda suke koyarwa a makarantun karkara ya hada da abubuwa masu daman gaske waɗanda yake sun kunshi rashin kayayyakin aiki ga rashin azuzuwan da ake zuba ɗalibai sannan ga cunkoson ɗalibai wanda yake zaka da ɗalibai ɗari da ashirin ko ɗari da talatin a cikin aji wanda yake ya kamata a ce malami in har zai koyar a samu koyarwa ingantacce to ya zama ɗalibai in sun yawa ajin shi su zama mutum hamsin. Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a shirin namu na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da duba ire-iren waɗannan matsalolin a sauran jihohi na ɓangarori daban-daban a ƙasar baki ɗaya. Godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Ibrahim Abdulaziz, da ya haɗa muna wannan rahoton. sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don zan miƙewa, ka yi ƙoƙari. sai kuma ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel. sakon farko cewa muna fatan ziyarar da papa roma ya kai a wani masallaci a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya zama sillar da za ta zama zaman lafiya tsakanin musulmi da kiristan kasar sako daga naziru abubakar Sabu gusau sakon nasiru uban shahada ya ce muna jajantawa iyalan ɗaliban makarantar jogana da ke jihar kano sanadiyar ibtila'in gobara da ta haddasa rasa rayukan ɗaliban da fatan allah ya ji kansu ya kiyaye aukuwar irin haka a nan gaba amin shi wannan ya ce a Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar da Papa Roma Francis ke yi a lungu da saƙo na ƙasashen Afirka ta zame alheri a nahiyar baki ɗaya daga Usaina Mamar Amir Alhaji Umar Foreba Gashua. Muna yi wa iyayen yaran da suka rasa rayukansu bisa haɗarin gobara da ya ritsa da su a makarantar da ke jihar Kano jaje da fatan Allah ya ji kansu amin daga Mansur Almu Gumel. Hakika hare-haren da wasu marasa imani ke kaiwa arewacin Najeriya abin takaici ne. Don haka nake kira ga al'ummar Najeriya Najeriya mu rika sa ido sosai kan bakuwar fuska da bamu yarda da ita ba don rigakafi dai ya fi magani da fatan Allah ya kawo mana sauki amin daga Abubakar Lawal Abubakar Daura wannan cewa ya Allah ya sa ziyarar da Papa Roma Francis ke yi a cikin wasu kasashen mu na Afirka ta kara mana fahimtar juna tsakanin musulmai da kiristoci a nahiyar mu ta Afirka baki daya. wannan kuwa sai ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa kamata ya yi hukumar zaben Najeriya INEC ta amincewa mataimakin marigayi Prince Abubakar Audu a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kogi ba tare da an yi la'akari da addini ba. Daga Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa. Shirin noma tushen arziki na sashen Hausan muryar Amurka kowace litinin da sahi. A da akwai wadatar abinci har a yi rara ga gyaɗa ga auduga da su fata ko fatu da ƙiraga da riɗi. Noma tushen arziki kuma na duke tsohon ciniki. Hatta a ƙasashen da suka ce wai sun ci gaba, in ka je kamar Amerika ko Ingila, za ka ga manoma su ne masu arziki. In an ce noma an ce kiwo, shirin naku ya haɗa komi. da noman kihi. Harkar kiwon kifi wani sabon abu ne mu a nan bangaren yanzu ne harkar ta fara samun inganci bayan da aka fara samun matsaloli akan harkar kiwon kaji. Da kuma jan hankula akan matsalolin da noma ke fuskanta a wannan zamani irin su ɗumamar yanayi da sanadinsu. abubuwan inji injin da abubuwan da suke fidda hayaki daga mai fidda zafi sai mai fidda hayaki kuma hayakin mai guba wani abin da ake kira iska na carbon dioxide Ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kowace ranar Litinin da sahi domin jin shirin naku na noma tushen arziki. To yanzu dai shirin na Halima na na duki tsohon ciniki ya koma kowace rana talata ne da karfe hudu na rana sai a ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin wannan shiri da dada mai ilmantarwa. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Yau Litinin shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga takwarorin aikinsa da suke halarta taron koli da ake a kan canjin yanayi a birnin Paris na kasar Faransa cewa ya kamata su kara zage dantse domin kuwa za a auna nasarar da suka samu ta hanyar kawar da wahalar da duniya take sha. Yanzu haka kuma Papa Francis yana kan hanyarsa ta koma rom bayan ya kammala ziyarar kasashen Afirka guda uku. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma nan an jima kaɗan da mun fice Halima da Jamila za su shigo da shirin yau da gobe da ake yi musamman domin matasa. Yanzu a madadin Juma'a Ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu ta yau Hajiya Zainab Alheri ke muku fata alheri sai kuma an jima idan Allah Ubangiji ya nuna mana yanzu dai ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.